gwamnan jihar ogun ibikulle amosun ya kaddamar da dogarawan sa kai mata zalla da ake kira metro da za su yi aikin kare yancin mata da ilmantar da su a game da sanin yancin su da hanawa mata shiga bangar siyasa a kakar zaɓuɓɓukan shekarar 2015 idan Allah ya kai mu a jiya juma'a ne gwamna amosun ya kaddamar da rundunar matan ta sa kai mai suna metro a filin wasar mko abeola da ke unguwar kuto a cikin birnin abeokuta fadar gwamnatin jihar jihar Ogun. I am happy with what I'm seeing and what we are witnessing. Metro, metro, which one is that again? That Gwamna Bikulle Amosun ya ce ya ji daɗin abin da ya shaida ya kuma gani a game da dogarawan metro. Amosun ya ce a lokacin da aka gaya masa a game da dogarawan na metro sai ya ce ba su da kuɗi. Ya ce sai aka ce da shi ba maganar kuɗi ba ne dogarawan sa kai ne. Gwamnan na jihar Ogun ya buƙace su da su kasance masu gaskiya kana su kauce yin mirsisi a lokacin da suke gudanar da ayyukansu na sa kai. Ya ce zai yi ƙoƙarin tallafa musu don su ji ƙarfin gudanar da da ayyukansu. Ita ko matar gwamnan jihar Ogun, uwar gida Olufunsho Amosun cewa ta yi. They have no stipend, they have no salary. It's a voluntary Mrs. Olufunso Amosu ta ce Metron dogarawan sa kai ne ba a biyan su albashi dogarawan sa kai ne kuma ta lura da su shekaru da yawa suna nuna halaye na gari. Olufunso Amosu ta yi kira ga jama'a da su ba su goyon baya domin su sami nasara ga ayyukan sa kan da suke yi wa jama'a. Dogarawan sa kan na mata wato Metro sun warwatsu a ƙananan hukumomi ashirin da ke jihar Ogun. Hassan Umar Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Nigeria. ọba orin ọba onílù ọba eléré. Èdùmàrè ló dá ẹṣin fún gbogbo wa pẹ̀lú àdúrà látẹnu ọmọ aráyé abá ẹ̀ yọ̀ ọ́.